واسترنا على نيتنا وقبل معذرتنا وتعلم حاجتنا وعافنا سيئا وتعلم ما في نفوسنا لنا ذنوبنا اللهم انا نسالك ايمانا يبشر قلوبنا ويدينا صالحا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبته علينا ورجع بما قسمته لنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تشمي بنا اقوانا ولا تسوء بين صدقنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عني ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا حي يا قيوم اللهم اهد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم اهدهم وسدد اللهم اشفهم من كل داع وسقى اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم وفقهم وفقنا جميعا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ولما آية 30 لشدة متعددة إنما النسيب زيادة الذكور أسمى سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الذين زيادة يقبل بجنة كفروا لهم هذا ويصلون عاما ويحرمون عاما ليوابعوا عدة ما حرم الله فإنه حرم الله قيل لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين mance ba mun soma magana a akan yadda ta shuri wato kidan watanni lissanin watanni to a kan sani ya tura karatu yau innama nasiru dama abin nan jikiri wanda suka yi na ɗauki wani wata daga bagire na ya amince wani wuri a canza wani da matsayi nai. Makanin da suka yi ziyaratun bilkuhuri tsari ne a cikin kabirki ya haɗa ya zalla da yallabi na kawaru ana fasar da kahirai da shiya ko ya zalla da yallabi na kawaru kahirai suna facewa da shiya ya hallo na wa'aman suna halitta ya a yakin wannan wata yaki cikin wata harami aman wata shekara wai wa har muna wa'ama in ba ta zo wata shekara sai su haramta shi da su yi ranko lewa ta don su yi daidai da yadda ma harama babu kidan watannin da Allah ya tsaya cikin harami bai hillu ma harama da sai su halitta abinda Allah ya haramta abinda Allah ya haramta sai su tsaya cikin abinda an yi na lawan suwa a maliyar Allah ya ce an ƙawata musu ayyukan su mara kyau wato an ƙawata musu waɗannan ayyuka nasu mara kyau na caccanza hukuncin Allah daga wani bagire zuwa wani bagire suna ganin shi a tsaye to wani aiki ne na kahirai su yi haka wallahu la yahdir qawmal kafiri kuma Allah bai shirya da mutane kahirai ga bukatar kahirai na da bukatoci daban-daban amma Allah ya ce kai shirya su ga abin nan da an bukatar su sai dai su yi ta wahala har abada ba za su kuma abin nan da suke الله شهانا ما كان يريد من يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لكم إلا بيت لكم انفروا في سبيل الله استأذنكم إلى ربكم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل sai ya dawo kan maganar yakin tabuka wanda shi ne abin da su ta kunsa ya ayyu hallabi na amanu ya kowane suka yi imani shi malakun mita ne ku zaki da lakum duk lokacin da an kace muku ku tashi ku fita zuwa jihadi da lahi zuwa ga jihadi fi sabilillah saboda Allah kawai ta kamtu illa da sai ku na wayar da kasawa su sai ku yara zama wajen cira maimakon ma ku tashi magana kwanci za ku yi wani same ku haka ni na na ta kakara mu wani ba ni tumbir harati duniya shin kun yarda da rayuwar duniya ne mini akara bisa ga lahira shin kun zaɓi rayuwar duniya ne a kan rayuwar lahira ka sani ba wa ma mata wala hayatul duniya duk jin daɗin da ka gani na rayuwar duniya in an ka samanta shi da lahira wa ma mata wala hayatul duniya jin daɗin rayuwar duniya bai kasance ba in an kamanta shi da na lahira illa kalilun face dan duk abin da ka gani duniya na jin daɗi in an kamanta shi da na lahira to dan ciwo na duniya dai wanda duniya take ciwo هي الدنيا أقل من القليل وعاشرها أغل من الذليل تسم بسرها قوما وتهمي وهم متخيرون بلا دليل هي الدنيا ita ce duniya a kalli mana kane duk abin da ka san dan ciki na duniya ta yi shi zama dan ciki to abin da a ce cikin ta yi shi ta yi ta zama هي الدنيا أقل من الكريم وعاشقها ما يكون دنيا أقل من الدليل يا هو نكسر تسوى أقل kuma bi shi da kallo ka gani mai kan duniya ya yi kowa ka san kusan wa bi sihiri ha tana kurumta wasu mutane da sihirinta kawman nuna ka kagan suna ta ɗimuwa da ladani babu dalili ka ga mutum ya yi nan ya ce wanga abubuwa na kwarai na kuma na kwarai na ka ga ya dawo ne ya bibi wanga mugu abu ya shi an na kwarai kuma na kwarai na ba shi da dalili babu wani dalili wanda ka duniya ta saboda haka duniya mata'ul hayatul duniya ba ma mata'ul hayatul duniya in da ta rayuwar duniya zai kasance wani aka kamanta shi da lahira in da ka lino face dan kino saboda haka wato kada jin daɗin duniya ya kai kasar da ku ya hana mu ku yi aikin Allah ku yi aikin Allah kuma ku yi aikin duniya shi aikin duniya Za a yi aikin duniya Allah ya halitta duniya amma ma ba don ba don mutum ya karkata ga duniya ya halitta shi ba ya halitta mutum kawai illa ne abu sai ya zo da wa ma kalakatin jinnu wanda ya ce illa ne abu za ka ya halitta eh, abin da mutane da alƙa amma ba ana aikin duniya ba sai dai ba zan shi an kai ba ba ganin mana ta zuwa noma kwanukan da kowa da ya kwata da ɗan ba, bayan mashin yana zuwa gona ba don haka na an kalice mu ba don bauta an kalice mu amma kuma don an halice mu don bauta da yana mani na abinci inna Allah huwa razzaq Allah shi an mai bada abinci mai azurtawa da abinci ko ne turko wata mace ba abu shi karni mai tsananin karni wajen kawo abinci ya kawo shi ba mai hanawa ai Allah ya ce waɗanda ta yi goma na maza goma duk duniya da lahira ba mai hana su kai maza duk duniya da lahira turko wata na ma abu shi karni na in ya ɗauko arziki na ya ce inna Allah wa razzaku kuma inna Allah zurku wata kuma inna Allah almatini to da haka in ya ɗauko arziki na shi duniya da lahira ba mai hana in ka ga wani ya tare bisa ya an sai ba na maza goma na ba ga suna an ka da na maza goma amma ga ci ba rubuta ba goma da ci wani da ci ya Allah ka kara mana imani da Allah ta zuru Allah ta zuru yu'abbirukum azaban lima wa yastabdil qauman ghayrahum ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير an ce muku ku kunna waya zuwa kasa, to idan ba ku ba yau a Allah zai muku azaba azaban alima azaba wanda an mai kuma ƙarshen ta wai sabdil kawman ya halaka ku ya canza ku da wasu mutane kuma waɗanda ba ku waɗanda su ba su zama kamar da kun ka zama wajen kimbin umarnin Allah wala ta duru kun ba za ku iya cuta mai da komi ba Idan Allah ya kashe mutanen da aka tsada da sun ka mai wannan bai cuta da Allah da wani abu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan dukkan komi wanda ya so shi kadiru mai iko ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir muna roƙonka Allah cikin kudurarka Allah ka sa mai gashi mai kyau Allah ka shirya maka shirya mana tiyan ka sa musu albarka ka kare su ka ba su kariya ta musamman duk tsawon rayuwarsu Allah ka kare su daga sharrin duniya kuma ka kare su daga sharrin lahira ka sa musu albarka ya man ala kulli shay'in qadir kuma da kudurarka Allah ka zama da kasa garin nan da kawarka ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya girgita mu ya man ala kulli shay'in qadir illa tansuru كلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ثانية العين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهب من الله معنا أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذينك برز فلياء وكلمة الله هي العليا والله عبيد حكيم إلا تسروا ألا هنا مجانا لا أبنى متعنيان مكة جنب فقام أمام الله صلى الله عليه وسلم ko fa kada na fara Allah hakika Allah ya ce miki shi a yau shi idan aka rage wallazi na kafaru lokacin da kare suka fi da shi daga gida ne makka da daddare annabi ya hijira ya baro makka kuma shi bai saba da hanyar madina bai ta inda aka bi a ce madina ba amma lalura ta ta kama shi cikin dare saniyar sunayin yana tsayan mutane biyu shi annabi shi annabi abubakar duk shi annabi biyu kaɗai sun kai to abubakar kan kan kasuwa na ya san hanya amma kuma hanyar da ya sani babban hanya ta ba ta biyuwa babban hanya ta ba ta biyuwa don masu da na can duka karamar hanya kuma hanyar daji da kan gaba don ba makiyayi na shi ba su Kiro ma gari lokacin da suke cikin kogo shi kogon nan da sun ka shiga wato gara sauri kogon nan na sauri wannan na ce muku duk wanda na yin shiga kogon nan na yi na kasa shiga kuma ba wai yanzu ba yanzu ko kusa ko na hanyar banji ne yau kada na so in shiga yaro nake ya kamata in shige shi amma na kasa shiga kuma kun san wahalalle nake kuma wahalar duniya babu wanda bai lokacin da so ya shiga don ko ina ina zuwa ƙasa ko ina ina zuwa ƙasa don ko da nan na taba zuwa ko na ƙasa mun kai wa'azi ko mun ka dawo kasa ko zan ko na ko to ƙasa mun ka mun kai wa'azi mun ka dawo wasu mu da an ka toma ma mun ka samu mota nan mai yawa sai dai zuwa je saboda kai kun ga wahalalle ke lokacin amma ni kasa wahala ta ta kasa kan cikin kowanne to amma mai gidanmu da gudu ya kai saboda shi gudu da kare ne na ya kai shi mai gidanmu bai gudu amma ha rabe ya sheka ha duniya ba mai cin in ke duniya ba su yake sai ne mai gidanmu kuma mutum in ba a yabba ka tsohuwa aka ce mai ba bai gani inda mai gidan mai in dai biyo shi bai gani inda mai gidan mai idan ya baka tsoho aka ce ma mutum wannan yana iya gani ne don ita ta gane ita ce kuma yana bisa zuciya ya ɗauki mota ce ta ƙwarai da ya ga abubakar yana ya ji tsoro abubakar sadiq ya ji tsoro zo ma da lokacin da suke cikin abubakar ya ji tsoro shi ma ne abubakar duk imanin mutanen duniya in an karaba imanin abubakar na gaya nasu kan wani hadisi ya ce amma na ya ji ga shi cikin ku ga malami ƙwarai shawa ya yi tsayi ya yi tsayi ya yi tsayi ya gama ya ce zuci nan na sau muhammadu na ciki ba akwai rami bai iya tafiya shi ko na bai iya tafiya ba ne kuma ya an ka ɗauko shi karewa haka ya an ka runguma shi haka karewa haka don haka na aka bari ne sai shi ba da wani kogon nan in kun kawo dutsen nan riba can sama ne akwai kogo yana nan ciki sai sun ka tawo sun ka diba wasu ka kogo ba ga kurci ya yi gizi ya yi zaka gini kurci ya ta yi gizi ta yi kwancinta tana kwanci kuma Allah na ya sa ko da sun kaɗo babu komi babu girgizo babu sai kahiri babban kahirin da ya kowa baka zuciya mai da ya aji kama sai gudana ya da kogo ya aji gudana mai da tsakanin tsawa ne ba sai ya ka dibi ga cikin kogon amma nan in tsawa ne nan na abu yake da mai gida to abubakar hankalin abubakar ya tashi sai ya ce ya rasu lallai lau nazara ahaduhum hata kadamai la asara inda ɗayan su ya dubi karkashin kawo wallahi da ya gare mu sai annabi ya ce ma zannuka kisne da lahumma Allah ba ta niso ma ni kaka da ga mutum biyu Allah annabi ko su Abubakar ya tsanna an kalima ya koma wadi kai ce zai kulu lokacin da manzo ka ce ala kana yi ga aboki ne aboka abubakar la ta hakan kai ba ce ci kanci inda lana ma'ana lalle allah yana tare da malam sun kai ga da suke rubuta da abu na annabi don ka koma sun ka hada makahiyar na malami yace magana ta ƙarshe wallahi muhammadu na cikin kogon shi ya buga ta ci ga abu na gani gashi zaune shi da gashi ni ba ku gani gashi sai suka je ba su gani Allah ya tsare malam kaga kai na ja ka wada cikin matsala ka aje buja sai an ga koma dawa ya ce to yaran ce da Allah yanzu a tafi in ba a ga Muhammadu wurin ba a zo a yanke shi suka ce ba su gani ba sun ka to sun ka yanke shi an ka huta da shi kuma Muhammadu nan ba a gane ba yi ai babu wani babu garin Muhammadu babu sallallahu to ta take dai annabi na ta lallaba abubakar annabi na taba abubakar hankuri fa an zala allahu sakina da alai sai allah ya tsoka da nasuwa sai ga abubakar da sai hankali da kwanta sai shi annabi babbar damuwa sai tashi hankali abubakar ita abubakar damuwa sai tashi hankali aboki ne dan in kana son mutum ba ka son kai cikin matsala shi annabi imani ne da Allah Allah ya aiko shi ne haskaka duniya ko ana muzuru ana shawo sai zakaran da Allah na ware kuka sai ya koma saboda haka duk abin da za a yi manzanci ne ya san sai ya yi sai sai dai a yi su a cikin wahala da sai Allah ya saukar da nutsuwa ga abokan sai hankali ne shi ko annabi wa'ayya da hudu da sai Allah ya karfafa shi da rundunonin da lamtar ba ku ganin su da mala'ika Allah ya taimake shi waje ala kalimatul kafa kafaru ba. Allah ya sanya kalmar karere wato ta zama karkatacciyar kalma kalmar karere sai Allah ya kafa ta kalmar kafirci dan da kafirci ya samu daukaka ran nan kun ga da sun kashe ne gidan da an ka sai kun ga ko da addini ya mutu sai kalmar kafirci ta yi kaza wa kalimatul lahiyal ya kalmar Allah ta zai ta ce ma a wallahu azizun hakima Allah mabwayi na kullu ya Allah wanda ya yi wannan aiki ya taimaki mai gidanmu lokacin da aka gani a wa'azin bai yiwa ya taimakai kuma kalmar musulunci ta zama ɗaukakiya ya Allah ya azizu ya Hakim! da izzaka da ka Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malumu Allah ka haɗa kan muka haɗa kan malumu ka haɗa kan kungiyoyin izala guda biyu Allah ko ana so ko ba a so da izzaka da ka Allah ka haɗa kan muri ko ana so ko ba a so Allah da iskar ka da cikin maka Allah ka haɗa kan muri kuma ka sa haɗin kai ya zama alheri da yin wannan duniya da lahira da gafarta mana dukkan mu, zunuban mu ka sa aljanna kuma mu ya Allah ya aziz ya hakim kana ganin Allah azizul hakim wanda yake ko malam sun ka kashe malam ko yace a cikin magana shi waya ga dai amma bai zai ruwa waya an da ba an karin gume ya kai dole a bashi nan kwanciyar da ya ce a ta yin magani ba zuwa kashi ce kuma yana shi dai ya diba ga dibin su in ya diba bai yana gane ga shi nan zaune da shi da abu kuma gaskiya na ya gane shi dan na a tare da shi shi dan na ka kawo mai don shi shi dan yana biye da manzan Allah sai kai a kashi shi yana biye da shi to bai nasara ba shi dan bai nasara ba shi kun ga har da shahada wajen yaki Allah ya hana mu annabi ta har da shahada wajen yaki ya hana mu abubakar ita dukkan su kowane gida ne ya rasu da rashin lafiya kuma hikima ta ta Allah dan shi dan da shi kun ya gane makici ne bai ci dan shi kun ya gane makici ne bai ci dan in an kashe su wajen yaki sai sai murna shi wajen yaki sai Allah ya kashe su ya kashe abin gida da rashin lahiya da kowa ka rashin lahiya wanda bai ta yaki wanda ba a fara da shi to Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani kuma Allah ya hada kai ɗayan su zo ta ba انفروا خباطا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله سألكم دارا لكم Wato irin waɗannan ayoyi suna ƙara imani da zukatan bayan Allah musulmi. Ka ga irin yadda aka taro yadda aka so ko kaga a kwanta ta mutum ya Allah ya sa ya kare shi kuma ya kare shi. Kuma gwamnati tawa kuma gwamnatin nan lokacin nan dai a duniya ba gwamnatin ta ni ta kai gwamnatin maka ba cikin laraba duk duniya ta yi kote kwanfiran ita ta kuma yi ta gama da shi kuma ta kasa gare to kuma da tsari bayan kwana uku an gama fita kwana uku ana fita ta yana tallafi sai da ya ji akwai yawon abubakar abubakar da da mai mai kiwon ma shi kowane dare na yi kasuwa inda abubakar na yi kafa ya kawo mu abokar abinci da shi da aboki na su ci abinci ya kawo musu ruwa su sha ruwa ya ce to masu da ɗan na ji sun yi wuri kaza wasu sun yi wuri kaza wasu sun yi wuri kaza shi ya gama da ya ji asuba ta yi kusa kai ya sauko ya ce to na koma sai ya ya jara kuma nan su rufe kawo ne inda ya biyo sai ya bi su ga tawon nan nashi biyu sai ya rufe ya koma makka ta ya tawaye mai makka kusan da kogon sauri cikin garin makka yake amma dai sannan wajen makka na kaɗan haka amma yanzu cikin garin makka ba wani ba jan cikin gari na sai ya koma makka sai a kwana da shi a dole hira cikin inda ya sa ana hira bakin su abubakar ana ana kokarin a kamo su cikin haka zama duk abin da aka yi bai cewa komi kuma kahiri na kahiri na yi eh. ah, malam rabi da kudi in kana da su ah, abubakar kuɗi gare shi abubakar kuɗi gare shi malam rabi da kudi shi kana da su in sai kana bai sai kana bai akai ko abubakar da magana yana bai shi yasa komi aka yi su an makka amma abubakar ya yi su labarin makka don shi wanga ba shugaba na wajen masu hira can yaka zuwa su ku shugabanni na can suna jana sai an kawo musu labari shi ku suna nan inda aka labari ku shi ke ya kawo musu abuwa ka ji abin da ake ciki to sai ranar ya to ya faɗa musu jiya an yi shawara an ce ba a ganin ku don haka an ce ka kowa ya kai gida gobe sai abubakar ya ci ko mai gida kaja da tun da sa hama ita don da an ce kowa kai sannan sai sun kai da sun wasu to ji girman mai gidanmu amma ku ji gudun da ya yi saboda addini to da ƙarshe wa duniya wai ƙarfi ne shi Allah ka ji shi ka wahala farko amma da wannan wahala ta farko ta da ta wuce fasa ne ya siru lalisara shi kenan da sai daɗi ya tsawo Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta in firu tafafan ya abin na na ba ku da yawa wata kalan ko kuma kuna da yawa ko ita tafafan babu yawa wata kalan kuma da yawa ja wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku wa ambusukum da kawunan ku bi sabilillah da Allah kowannen ku yi jihadi da kai ne ya yayi jihadi da dukiya ta fi sabilillah saboda Allah duk wanda zai yi shi abin da zai dan Allah da dukiya zalikum khairul lakum ya haka nan ya dara muku alheri in kuntum ta'lamuna in ku kun sani ku aika da alheri in kuwa alheri ya kabila in dai kun sanya haka nan ya dara muku alheri to ku kokari ku aika da alheri law kana aradan kariba لو كان أرضا قريبا وسفرا فاسدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة فسالفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يغلقون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون farkon ta yi a yakin gana ta buka sun zo suna ta kawo uzuri da lalurar da aka ramba samun ta a wanga da lalurar da aka ramba samun ta Allah ya ce lauka na aradan ƙariban inda wani ɗan kaya na na duniya wanda yake nan kusa za a ce a ɗauko wata baran kasidan ko kuma tahiya ce wadda ya ɗan bijera da saba uka wallahi duk da mana ka Allah nan sun bi da su ba makara wallahi amma abin da ya sa suka ce ma lalura gare su ba wada alaihi mushukka nisa hanya yayi nisa gare su tsawon hanyar yayi nisa gare su wato tahiyar tana da nisa shi yasa su ta kawo uzura wasu ya halifuna billahi kuma za su yi rantsuwa da Allah in ka dawo da wata rana la na ma za su ce sun rance da Allah ba su samu dama ita na ba sun samu dama ita la na ma akwai dama ta tare da su yace za su yi maka irin wannan rantsuwa tsakani da Allah yau da kuna ambasan suna halaka kawunan su ne kawai Allah ya ce ƙarya ta suke wannan rantsuwa halaka ta su kai na su kun ga shi mai rantsuwa bisa su ƙarya halaka kai ne na ya kai wallahu ya alamu Allah ya sani inna wallaka bi su ƙarya su kai Allah ya sani ba su da ujirin kuɗi kar ya sa su kai duk wanda ya tawaye lalura gare sai annabi ya ce to ba ko shi kenan sai Wanda ya tawaye shi ma lalura gare annabi ya ce sai ba ko yanzu ƙaryarsa ta bayyana Allah ya ce afallahu an ka. Afallahu an ka lima adin talawun hatta ta bayyana na kallabi na sadako wata alaƙar To ɗaya annabi ya yi abin da yake ga zahiri ne laifi na. To Allah akwai kunya tsakani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam. akwai girmama a tsakani ne da annabi in kana girmama ko yanzu ka ga yaro ya to an ce min ka ce min kaza ba yaron nan ke da ladabi in babba na wanda ya ga girma ko ya to an ce wai an ce kaza zai jingina maka tun da laifi na in ka ga yaro na jingina laifi ga babba ba yaro na bai da ladabi mai ladabi sai jingina laifi ga babba ne sai zai ce an ce an yi kaza an ce ana kira na an ce eh, an yi kaza ba ke kati da kake yaro ya bugi. ya murje ido ne yana cewa babba ne kati wato eh, yaro bai da ladabi to Allah yana magana da annabi Allah yana girmama annabi kwarai kwarai da saboda haka Allah ya ce da annabi afar lafa Allah ya yi abin da kai ne ya yare haka yanzu hira ta zamu da ba haɗa na ba haɓa Allah an ka abin da ka yi ma Allah Allah ya yaji to tun da Allah ya yaji ma komai kun ga yanzu hira ta ba abin da zai biyu ba hira ta ba haɗa na ba ne ma zanta da hon dan ne kan ba mana ya san Allah izini ba sai kun ga zuwa da hali ba kai bincike ba hatta ya taba hatta ya taba yin lakan da zai tsara masu gaskiya su bayyana gare ka wata alamar kalibina gane wanda an masu gariya an ga yanzu hirata tunda an riga an kashe magana an ce abin ba an kashe magana saboda haka yanzu duk hirata wanda an Allah ke nan da mai gidan mu muna da mai gida gaskiya shi yasa da Allah ya ce mai wala tawfa yudi ka ko ka ya ce haka ne ya ya ce to na rance da Allah ni ko ban yarda da duk abin da zaka yi sai na ga cikin al'umma ta babu sun ko da cikin mai gidan mu ce, wani mai gidan wasu ya ce haka amma mai gidan mu ya da Allah ya wala tawfa yu'ika rabbuka hakika ka zai baka kyauta lahira har sai ka ce na yarda ya ni aka ce yace ni ko na rance da Allah ban yarda in akwai mutum da ta cika ya ta da ba magoya bayan gano na al'umma ta al'umma ta ku dini kusa da duke al'umma ta akwai musulmi akwai waɗanda ba musulmi su ce na rance da Allah ban yarda in akwai muratin al'umma ta su shi yasa kun ga Allah subhanahu wata'ala da annaba sun ka gama ceto bayan Allah sun gama ceto Allah ya ce kowa ya gama ceto saura rahama bakiyar rahmanu rahim aka ce eh sai ya haka da hannuwan nan nashi ba ba hannuwa na ba da hannuwa ne ya kwaso iyaka kwasowa ya wazo su duk ya ya da su ya ake so babu wanda adda alheri ciki ko kaya zarra Saura al'umma annabi da ake gehe ne wata kila suna aka sa a fashi wayan ba su aikata alheri wayan nan da ba musulmin nan ba kila suna aka sa a fashi a wato su sai da Allah ya ɗiba uku ko kuma ce da hadar arwayi kuma karanta wannan hadisi ciki ne da ku sai da ya ɗiba uku daga ɗaura yan wani sun ka rage sun kuma a kyalisun da ya kwashi watakila an kwashi duk jama'a mai gidan fara da mai gida wallahi fara da mai gida mai gidan mu ɗaya haka wani ya ce bai yadda sai babu ko guda cikin al'umma sai a gama da shi amma mai gidanmu Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana ladabi da biyayya ga mai gidan nan namu kuma Allah ya sa mu cikin masu shiga aljanna tare da shi lokacin da zai zo bakin aljanna ya kwankwasa kwankwankwan muna baya ga shi wani na kabu ga mun da ce ni na muhammadu kafin girma akwai tawazi ce ni na rasulullah ce ni na muhammadu sai ce to wa umirtu Allah abta hada da hada dama saboda kai an kace kai an ka umurce ni an kace kai din zan bude ma kace Allah abta abta hada adin halaka sai kai bude ma kowa gabanin kai ce to gane na dawo sai ya bude mai gida ya wuce sai mallan Abubakar ya biyo sai mallan Umar to Allah ya samu ma muna nan sun ka gama wuce mu ma mu wuce daga nan mu ma da sai mu shigo Allah ya taimaka mana Allah shi gwada mana hakan Allah shi gwada mana hakan Allah shi gwada mana hakan wannan abu na wanda Allah na yi ne in ma Allah ya ga dama da hikima ta yana ya buɗa mana hili mu biyo daura da Abubakar da Umar da Usman da mu shiga tare da inda kowace ta wuce Usman daga abin nan a Yaman ta wuce Usman za su kila mutum eh, miliyan guda na shiga lokaci guda ne ga dama sai ce mu shiga Allah ya ga dama haka Allah ya ga dama hakan la yasazinuka alladina لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن جاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Allah ya ce azuna ka da an ka ce ba su izini ba sun yi zaman su ba da an yare maka ya ce azuna ka da nuna wayanda suke imani da Allah wal yawmil da ranar lahira ba su neman ka ba su izini an yi jahidi bi amwani ai ala ai Allah ya jahidi bi amwani ba su neman ka ba su izini su kin jihadi da dukiyoyinsu an fi da kawunan su ai mai imani bai cewa a ba shi izini wanda zai hana mai ɗiba dukiya sai shi aikin alheri na asiri kuma a ba shi izinin da ka hana mai hikuwa da jiki ne shi aikin alheri ko alama masu imani ba su neman wannan izini sai dai ba masu takawa ba ne wallahu alimun bil muttaqina Allah masani ne da masu takawa ya Allah ka sa mu cikin bayin ka wayanda ka san masu takawa ne inna ma yastazinuka إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون innama ya sa zinu ka dama wanda suke neman ka ba su izini ka su kai jihadi alladina la aminuna billahi suna wa'anda ba su imani da Allah wal yawmil akhir ba su imani da ranar lahira wa ta ba qulubuhum kuma zukatan su suna shakka domin shakkar da suka yi Allah yan kalibar rasul wal mu'minuna ila ahadina abada shakkar da suka yi manzo ba zai dawo ba da shi da mu'minai zuwa ga iyalansu har abada ita wa ba wanda wayannan cikin shakka su ya tsarar da duna suke ta mawa, sun kasa su gane gaskiya ba za su tsaya da ke da Allah ya kare walau rado kuruja. walau aradu khuruja la tulahu udda jan كره الله استعابهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع ko can harko munafukan nan ba su so su yi ta ba kun gani kamar yanzu a ce a jibi akwai wa'azi mina misali a sati biyu masu zuwa akwai wa'azi mina kuma kana da mijin zuwa ranar da za ana dai ka to ka ce bani da abin tafiya ko can baka yi niyya ba in ka yi niyya ci biyu din nan nawa ka aji cikin nawa ka aji ka aji ko ɗari ba kullum ka samu ka kashe abin ka ko can baka yi niyya tafiya ba ko can baka yi niyya tafiya ba to an ɗibi lokaci wajen mu abin nan watanni uku ma an ka ɗiba kamar a rikin jihadi duk watan na uku duk baka samu kudirin ta ya ba kai niyya ba ne Allah ya gafarta ma ƴan izala farko Allah ya gafarta ma ƴan izala farko Allah ya haskaka su ya ni'im su a cikin kaburburan su rayuwa cikin ta Allah ya fasi karshe mai lokacin nan in za a an ka sai wajen wa'azi na kasa an ka ba da sanarwa rana wace ga inda za a wa'azi amin ranar nan ta dawo kowa ya tanadi abin da zai na na mota wanda bai samu ba ya riko abin da ya samu ya wa abin da an gare bai isa su wani ya samu ciko nan ya cika sai ya hau mota wanda ya samu motar da ita ko an riga an abin ga an dauke ta kyauta sai ya shiga wayannan kuɗi ya ci abinci da abin sati guda ke kuma kun san lokacin kuɗi sai ya zo ya saboda haka mutum ya ta wajen abin nan lokaci mai tsawo ya ce wai bai samu abin tsayiya ba ba gaskiya ba ne bai dai ne ya tsayiya Allah ya gafarta mana walau a radon huruja da a ce sun yi niyyar ita da a da sun yi ma da yakin nan tanadi da akwai abin da sun na da inda a ce sun yi niyyar ita walakin amma kare Allahun bai asawa Allah ya yi kyamar zaburarsu wato ita su. fasa da wani sai ya samu su kasala wakila kawo duma alka'adi na an kace ku tai gida ku zanna tare da mata masu zaman gida tare da mara lahiya masu zaman gida tare da mai haika Allah masu zaman gida ku yi tsayayya laukar jufiku لو خرجوا بكم ما زادوكم إلا kila na خلالكم والعرض خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماؤون لهم والله عليم بالظالمين Allah yake madalla da manayakan Allah ba su yi ta wajen wannan yaki madalla. Ai murna musulmi da ba su yi ta laukara jufi ko. inda mala'ika Allah sun yi ta wajen yakin nan fikun cikin ma za dukan illa kabala babu abin da za su kara muku sai kabala ba su zamantakewa tsakanin ku da ƴan uwan abin da sai za su kara muku adam bai da ku shine kabala wala auda wa khilalakum kuma wallahi da sun raunana soyayya da khilalakum soyayya da tsakanin ku. Mai na yi da katawa dai riba yanzu ko wajen wa'azi mun ka in mana kai sun ka sai sai ga dai mana yaki ya to ya zo hmm, kai da jin wannan wa'azi wallahi ka san da wani aiki kai wani kai baka gane wajen wani ake ba shi ke ya kai mana yaki Allah wajen wa'azi ya za su su haɗa wanga da wanga faɗa ko da kuka dawowa tsakanin wani da wani a an yi mana ba kai kenan in kai wa'azi akan akan abin nan zakka shi ko sai a dawo cikin masu kuɗi masu taimakawa shi kai alhaji yanzu duk taimakon ga da kuɗi mu ya alhaji mu mun san kuna taimakawa don kuna taimaka mana kai baka ji abin da malam yake ba wallahi alhaji da ku yake shi ke ne ya haɗa tsakanin wa'annan kuma haɗa da ke zama kuɗi ya dawo yana ta maganganu a ni an yawa a zamana na wallahi ni ban saurari da ran da kai habaici dai za kama gure mana yake ya biya ya raba wannan kai da aka haka Allah ya ce wala awdahu khilalakum wallahi da sun fata soyayya da tsakanin yabghunakum al fitina. suna nema maku fitina Ya yabghunakum al fitina. wato suna nema maku fitina fitina ita suka nema in sun ka shigo cikin ku banda fitina babu abin da suka nema tsakanin kuma ga al'amari wanda yake wa fi kun san ma'una lawan cikin ku akwai masu saurare su da ba nahiki ya kuma nahici ne cikin ku akwai wani kan zaune shiru yana saurari na ya kare wanda ya san sha'anin munahiki da ya kuma magana ba da shi zai yi ba to wa fi kun san ma'una lawan cikin ku akwai masu saurare والله عليم بالظالمين الله مسنين هذا الظالم يا الله شي من ما كان يسوق ما قدر تقول في جنة لقد تغلبت نسبا قبل كلمونا كالنمور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كافرون. دون ما يكمل الله يتي لك دلت قول في سنة من قبل. hakika sai ta neman tana can warku sai ta neman wanda za su yi su raba kan mutane sai ta neman su raba kan mutane wa gallabu lakal umura sai ta ji juya maka al'amari in ka bullo nan su bullo nan don su rike taka Allah bai ba su nasara ba ta ja alhaqqu har gaskiya ta tsawo wa zahara amrullahi al'amari Allah na addini ya bayyana wa su karijuna amma Allah ya bayyana addini ni ba ku gani tahiyar gada annabi ya waje ya gangana tabuka ko da ya dawo an yi sabon masallaci bakai. ko da ya dawo sun yi sabon masallaci kamar wanda za ku gani cikin surar annabi zai na inda zai na suka ce ka to ka bude mana masallaci ya ce to zan tafi sai Allah ya ce mai lata kun a abada أما جدا وشيت على تقوى من أول يوم أحق أن تكون في رجال يحبون أن يتسعر والله يحب المتعلم sun ka ga ya ce annabi annabi ya ce to bari ya shiga gida ya shigo yana cikin gidan nan jirgi da ya tsince shi ko alama kaka ce masallacin za ta sun biya abada ko abada kaka ce wannan masallaci annabi bai san abin da ake ciki don bai san gaibe ba ashe mina ya kan Allah na sun ka hada ke da abu amir ar-rahib shi abu amir ar-rahib shi ka bada kudin gina bai hude na shi ka bada kudin gina mana kai sun ka da kai wai tun da bai annabi mutum addini na haka dai za a yi magani sai Allah ya ce annabi ya ce ya buge masallacin yasa an ka sai an ka buge shi ya ce to an ka ba da sanawa wannan wurin ya zama wurin zuba shara daga yau kwakwar shara nan da azubiya duk watan da ya mutu na za a yi zuwa shi kun ji da an kamar da alamar na so in san inda masallacin ne yake na ta zuwa madina a wai yanzu ban gane inda yake ba masallacin nan na mina haikan allah masu son su raba kan mutane ko yanzu akwai mina haikan allah inda duk sun ga mutane sun nasu ta ce ta kokari kaka za a yi su tosi masallaci wurin na san su raba kan mutane duk waɗannan mina ka Allah ba su ƙarewa suna nan koyaushe akwai su su abin da kaɓar na musu rai haɗuwar kan mutane shi kaɓar na musu rai to sai Allah ya umarci annabi a sai ya buge masallacin ya ci gaba da da bayanin sabobin munafukai wa wa man yaqulu wa minhum man يقول صلي ولا تفتني ألا بالفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم تكمنا هيك الله akwai man ya kula wanda ka cewa ya zalli ya rasulullah ne dai wannan yaƙi da ana cikin bani al sunan mutane kenan ya ce gaskiya ba na iya tafiya saboda gaskiya ina ganin shawar 'yan matan inda ce ce za su yi ne? ke zalli imin izini in zama na wala ne, kakka yi tunini don in kakkai da cikin 'yan matan nan ka haifin wai bai da hujja da zai wai 'yan matan can ga cikin larabawa 'yan matan sha sun ɗara na kowa kyau sannan na madina wai amma shi abin da yake cewa wai banul aswar shi su kyau saboda ka a shi matan ƙurayshawa da matan anka su da sun kai kyau Allah ya ce bar shi ala a saurara filifi suna ta saka wayannan mutane ya an basa a cikin suna sun kawara da matan makka da na madina sun yi kowa kyau to duk wani namijin ƙwarai ya ita wajen jihadin wanda ta daga yake Allah sai mara lahiya su ɗaya na kowa ya hita to mutumin da an kawai cikin su ba shi ya zama cikin hitina ba cikin mata shi ne shi ɗaya cikin mata ai shi ya hitina saboda haka cikin hitina suka fada kuma banda wannan wayan na jahannama da su lalle jahannama mai kewayewa ce bil kafiri na ga kafirai Allah ya ce ma mana ba kuma kafirai ya ce kuma jahannama za ta kewaye da su انت سبك حسنة انت سبك حسنة تسوم انت سبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قبل ويتولوا وهم فرحون. وشو علامة أنت تبقى حسنة sai annabi idan alheri ya same ka an kashe jihadi ka samu nasara an ka dawo cikin walwala da jin daɗi ta so hasirin sai ta banna musu shi ta bakin ciki ta me ka samu nasara amma wa yan ta suka ta yan musiba ta same ka kamar wanda ya faru yakin hudu ya kulu sai su dora hmm, kada a kallon na min kaula an yi tun komai mun rika al'amuran ni wallahi tun da an kai tun ce ban zuwa ba ni na san haka za a yi da, a kan na amura min kabul mun rike al'amarin mutum wasu ni da ma na san haka za a yi wace wallau sai su juya bayan wa hanfa da kuma suna ta farin ciki kuma wai almajiran ka mallami na kwashe kwashe kuma bai iya rabuwa da su ba su iya rabuwa da shi amma haka ɗabi'ar tsakanin su da shi kullum burin suka iya samu matsala kullum bakin ciki suka iya samu nasara

mu babu wata masiba da ke samun mu illa ma ka ci wala na sai wanda Allah ya rubuta mana kuma abinda Allah ya rubuta zai yi mu babu hanyar da za mu yi kauce saboda haka kowa maulana Allah shi an mataimakin mu majibinci al'amarin mu da mu mun dogara ga Allah ba wa ala Allah fa la mu'minuna ga Allah mu'mine su dogara abinda Allah ya ce ya faɗi kenan bai ce shi musu radi ko guda ba wannan kalma ita ku kun ƙara jawo su zace ga Allah ɗan masu arzikin jawuwa ne. قل هل تربصون بنا قل هل تربصون بنا إلا إحدى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله الله بعذاب من عنده يوم Allah ya ce faɗi munafakai su jira kul ka ce an tarabba suna da na aiko munafakai babu abin da kuka jira gare mu na musiba illa ihda al-husna ne sai ɗaya daga cikin abubuwa biyu masu kyau ku kuna ganin su musiba amma mu muna ganin su abu biyu na masu kyau wato ɗaya kuna jiran a kashe mu can wajen jihadi mu shahada shahada ba sheri ba ce shahada alheri da abu na biyu mu sai wajen jihadin nan mai nasara mu samu ganima ganima ba sharri ba ce alheri da, to ɗaya abin gari su ku jira gare amma mu bari ku ji abin da muka jira gare ku wala na na tarabbasu bikum mu muna jira gare ku an yusiba kum Allah bi azabi min indi Allah ya samar da ku azaba daga wuri nai ko ga ajina ko ta hannun mu ya ba mu izini mai yake mu abinda da muka jira ke to in dika wada musu jiya su ka abin da kake ni wa ba kai ku je ku jira inna ma akum mutarabbisuna mu ma muna nan tare da ku muna jira ku kuna jiran masiba ta same mu muna jiran bala'i ya same ku sai mu yi ta jiran jira wannan ka'ida ne har gobe haka aka jira tsakanin makiyan Allah da masoyan Allah su masoyan Allah suna jiran musiba ta samu makiyan Allah su makiyan Allah suna jiran su samu masoyan Allah har gobe haka nan na yi kuma juyin juyi na alharbu su jalo yaki jan Wani, Jana. juyin juyi na ko ka ji kayayyawa sun samu nasara sun haddasa wata kiyayya wata ƙasa ana ta rikici da su da karɓo tana nan ta gare su tana nan ta gare su wata rana kana zaune za ka ji abin nan da suka kokari su haddasa ya haddasa gare su su ma Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ko na alfiku ولن تقول ألو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين to akwai wani abu da suka yi an zo da taimako sai su ba da gudunmawa yan irin wanga yaki na tabuka kun sa annabi ya haifo ga hili ya kira mutane cewa tabuka ra'ana saboda nesa ta munafikin Allah bai iya zuwa can shi labari ya rawo nesa ta gashi cikin wani irin zahi da ba a taɓa yin iri ne a wannan lokaci saboda haka munafikin Allah bai iya zuwa annabi ya kira mutane su ba da gudunmawa Usman ya ba da gudun da bai daga ba sai da an sai da annabi ya ce mai Usman ko baka sake aikata komai ba da yau na alheri Allah ya gafarta maka. Abubakar ya kawo gudunmawa mai yawa. Umar ya kawo gudunmawa mai yawa wanda yana abokan don a wannan lokaci Umar ya yi arziki. saboda haka ya kawo dukiya mai yawa shi umar amma rabawa biyu ya yi dukiyar da ya mallaka biyu ya raba ya kawo rai annabi ya yaba kuma annabi ya ji daɗi kwarai abubakar ya kawo tashi ba ta kai yawan ta umar ba annabi ya yaba kuma ya ji daɗi sai da ƙarshe don gasa suka yi tsakanin abu da umaru tsakanin abu da umaru gasa suke yi saboda haka sai ya kire su ya ce kai umar dukiyar da ka kawo ka kawo dukiya da yawa ni ka baro gida ya ce rabawa biyu ne na kawo rabi na ɗauki rabi ya ce to Allah ya kama albarka da rabi gaba gare bai daga ba ya ce kai wa abu ni ka baro gida ya ce na bar musu Allah da manzo ne ko ɗari ban baro duka na kawo sai Umar ya ce daga yau ban sake ya da Abubakar ya tabbatar da ya yi shi don shi an ka ce ga haraka Allah haraka Allah an ya ce ayi da shi gaba ɗaya mai tunanin ko in rayu zuwa gobe ko kai rayu ya kwashe dukiya dai ko shi bai baro ba kuma ya san ya jima yana da bukata abinci mata ne na da ya ne na da saboda haka sai da Umar ya ce daga yau ban sake ya da Abubakar munafakai abin da suka baya sai Allah ya ce kullu faɗi su jiya an bai ku ciyar da dukiyar ku am bisa ga ɗa ɗaukar ko bisa ga jama don kada a ce muku kahirai ku san da sani ko da so ko da rashin so kun ka basuwa dan yi ta kabbala kun ba a karba gare Allah ne duk abin da munafakai za su ce lan yi ta kabbala minkum Allah ba zai Kunga ga wannan yankewa na an kai da su gaba ɗaya don su san an dai gane su ba a da buƙatar kowane irin taimako gare shi dan me Allah ya ce kun kuntum qauman fasiqin ko kun zama mutane ba su kai ba su kazini ba su kai nan kare da kan to misa aka ansa sadaka kowa amma ba an saka Allah ya ce wa ma mana'ahu wa ma mana'ahu تقبل منهم نفقاته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون Allah ya ce abin da ya sa ba ma shi taimakon su ba wa ma mana a an tuku bala min hum na fakatu babu abin da ya hana a kai na mana munafukai sun ka kawo gudunmawarsu illa annaban kafaru billahi wa rasuli idan sun kafirce ma Allah da ma shi yasa ba za a karɓi duk wani gudunmawar da za su bayar ba wato lokacin da ake jayayya tsakanin musulmai da kahirai musulmi bai kamata su an shi gudunmawar kahirai ba a wannan lokaci amma in zaune ake lahiya wannan idan babu kaskanci gari ta babu da iya kasa kun ga sarkin rumu ana zaune lahiya lokacin da Amirul momini ne yanke shawarar canza gina masallacin madina shi ya ɗauki lalura wasu kayayyaki na gina kuma da wasu ma'aikata ‘yan ƙasa kai waɗanda shari'a ta yi su su masallaci na ɗauko su da ƙasa yi ƙwararrun ma'aikata ya kawo su da kuma kuɗi masu dimbin yawa kuma an kasa wannan ana zaune lafiya babu ƙarfanci cikin girmamawa na ma amma in ana cikin yaƙi sun ka ba ku gudun makon kansa a wacce hanci na don eh, abin nan Otawa yake mutumin nan da ma karanta da Otawa ne ne wanda aka bace hanci Faransa. Eh? Okwatayenta. Eh, shi okwatayenta ɗin. Kun ga ai kyautar da an ka bashi. Bahirai sun ka bashi ya ansa sun ka bashi yariya mai ɗan karin kyau. Ya aura ai shi ya sa ɗora musulmi haka haka. sai da amirin jihadi ya gane shi ya fada ma amirin wani ne ce a faɗa mai ya tsawo ya taho sai ya kashe shi da daren kafin wuta ta musu don ya riga ya kulla da kahirai sai shi nan da musulmi shi nan da su a inda kahiran da suke sai shi izo ya kice haka sai da an kai bincike an ka gano hancin hancin da an ka bashi kun ga shi ana yaki idan abokin hamayya ya kawo wani gudunmawa ya ba shugaba su ce hanci ni ya ansa ce hanci na za ka ba an sa wannan lokaci ka Allah ya ce san ba an sa kyauta su dan wala ya tuna salata illa wa ta'ala ba su zuwa sallah sai suna kasala don lokacin da an kai kiran sallah sai ka ga wai tsohon jikin su ka ciwo suna suna hamma suna tiya sannu sannu wai kasala su ji wala jibi jikin ka gani in ka ga ana kiran sallah kana jin kasala to da mugu abu ya shige ka wala yau bai guna yalla wan kare guna ba su cewa sai suna kyama cikin kyama suka bayewa ba su bayewa da hannu. to mutanen suna da dukiya kwarai da gaske Allah ya ce fala ta rujo ka amwalu fala ta rujo ka amwalu wala auladuhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كافرون. wato suna da dukiya da yawa sannan suna da iya wayanda ɗayansu manya na wasu ɗayansu gaskiya mutum da mutanen kirki na irin su abdullahi kan gida abdullahi bin ubangi kun ga mutumin kirki ne annabi ya ba shi halifancin madina in annabi ya tafiya ko da yawa kun ga ɗiyansu da ƙwarai ne amma kamar ya ji tausan wata saboda ɗiyansu sai Allah ya ce ko alama Na ta waje uka amwalon dukiyoyin su kasa baka sha'awa wala auladon ɗiyan su kasa baka sha'awa tabakkan nan ɗiyan ka raga musu dan ɗiyan ko alama inna ma yuridu Allah dama Allah yana so yi azaba hum bi hadan shi musu azaba da dukiyar nan ya musu azaba da tsiyan nan abinda Allah ke so kenan ai ko yayi ma dan ubai azaba da da dan nan gashi inda kun ga lokacin da aka dawo yakin bani shi, ko kuma bani murtalabi ai kun ga da yayi maganan nan da yayi ce da in raja'ana ila madinati da ya kuri janna la arzu min idan mun ka dawo madina wanda ya duk wanda abba sai ya hidda wa da ce madina yana ne shi abba da an dawo zai haɗa kai da mutane a koyi manzo Allah da madina bai sani ba dana ya je a Abdullahi sai Abdullahi ya wuce can da kofar da ɗan ubayi ya biyo wanda zai shiga madina ta hanyar ya tsaya wurin yan labi amma shi dan ubayi ya ganai kuma ya san ba da alheri zuwa gari yaro ne sai wurin yana sauri ya wuce kami yaron da gani a shi yaron ya gani ya cire takobi ya yi mai abu ta yi ile mai kai ya dama yana da san yaron abin da ya kan ke na sai ya bi ya sai takobi ya wuce ya bi ta yi ba sai ya sheko da gudu ya kawo manzo Allah na baya dama abin da ya sa wuce manzo Allah sai ya shirya mutanen da za su kori manzo Allah ka biya dawo kamar manzo Allah ya dawo masu Madina to sai ga ɗanai ya zama azaba gare shi ya ce mai abin na da ya sheko bai ce ma kowa kun yi sai fado yana manzo Allah jiki ne na makarata sai annabi ya ce wai wai gita wanga wata da hankalin wanga ya ce wallahi ɗana na Abdullahi wanda ka annabi ce a je a kiro shi an kiro shi da nan ne ba yana son ko nan gaban manzo Allah ya yi kan sai bayan ya yi magana shi ya mai da takobi cikin kobe sannan ya ce mai gama ya ce cewa ya yi la'in ila madina da ya kuri a cewa ya yi wallahi in mun ka dawo madina duk wanda abba sai ya haida kasa ya ce na rantse da Allah ya rasu da lafiya a babba kai ka yace ba shi ka yace ka ba na rantse da Allah bai shiga madina sai ka ba shi zai ya san kai a babba to manza Allah abin da ya kaso na an kai sai na haka cewa eh, eh, abin da ya hankuri sai bai ce ya hankuri ba kaka ya hankuri kaka sare shi kaka kaka ya hankuri kawai kaka sare shi ba sai annabi ya ce mai a'a sai na ba da izini ya ka shiga madina ya ce na ba shi izini ya shiga madina ni na ba shi izini ya shiga madina to ya shiga jiki ne na bakar kada ta bakin kiran kace ya kai ba ba don wurin boye ka da ba kun ga nan wuta ce ta mutu naka Allah ya ce yuridu Allah Allah yana mini. yiro azabahum bi adan shi muku azaba da tsiyan nan da tsiyan na fil hayati dunya cikin rayuwa ya koyi musu an dawo bai ka ainihin azaba da tsari wata zaka an buson rayukan suka yi kan lokacin mutuwarsu wa an kajiru na suna kare haka ko an kai an bai kare ya mutu zai mutu yake da dan gana shi abdullahi ya ce mai kace inna manzo Allah bai nan lokacin manzo Allah bai nan ka yi waje ne da ya dawo ka ce ina roƙo ne shi ban riga ce wannan da ciki wadda ita ka shahon fatar jiki ne ba wadda ya sama ba idan laraba na da wata al'ada sai a yi kyallabiya doguwa sai wata alkibba mai tsagaggen gaba haka a aza ta fita ba alkibba ne ka so ba kyallabiyan nan doguwa ya ba ne ta amin likawar kuma ka ji wadda na shi ne da ita kullum yana zaton tun da ta shahi zuwa maza Allah za ta yi maganin azaba ya ce abu na biyu ka roƙe shi min sallah gila Allah ya kyau ka tsamin hituna ga da nake cikin ta gunga shi ya san abu ta hanyar yake ba illa dai siyasa ga ta shiga tsakani da annabi yana fatin gargajiya annabi ya zo yace ya take gargajiya duk wani taron da aka yi na nufin sarki a tashi an taro ana ta gwangwangwan za a nan dan ubayi annabi ya tuci na kashe babu gargajiya wannan rikicin na siyasa shi ya tsakani da amurki kuma haka an kai ya ta annabi gaskiya yake annabi ya kawo riga ga bashi abdullahi ya ce mai likawai annabi ya mai sallah ya gama Allah ya ce la ta salli ala ahadin minhum ma ta abada wala ta kuma ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi kuma duk wa hum kafiru kun ga Allah ya tabbatar kuma ubai ya mata kayari kan ka sake mai irin su ka sake dama Umar ya ce ka ai dama Umar ya ce ka ai manzon Allah ya ta yi jari ga manzon Allah da ba ya ce kar kai kar kai wallahi ka gaji na kaka mai sala manzon Allah ya ce ya Umar lam unha ba hane ne ba Allah ya ce mai istagabir lawa aula ta istagabir lawa in ka so ka yi musu gabari in ka so ka kai kuma tun da shi ce min ka'i ba wannan yin tayin sallah ga gawa dogon Ya ce to dai kai ni dai kai kai kuma da ya dawo ya yi ne annabi na ƙara sallah sai ga jibiri ya ce ma annabi kakka koma kakka koma Umar na tsaye, wanda Umar ya faɗi Allah ya yi jirgin da ce a ah, ina son umar yanzu da kun gane ni ce umar da kun gane ku ce umar barka da zuwa Allah ya gafarta mana Allah da darajar sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ka tsarkake mana imanin Allah ka tsarkake mana imanin Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka ba mu ikon kwana da wasu sai mu yi wa annabin masalaci sallallahu alaihi اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نرقمك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم